qu'elles ont également mis en place un programme d'éducation des This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 27 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin aji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To hawa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da Hamas ta fara tangal-tangal. wasu mayaka masu tsatsauran ra'ayi sun kashe sojojin najeriya akalla ashirin ciki har da wani kwamanda a jihar borno ta arewa maso gabashin kasar sannan hukumomi a amurka sun shiga damke bakin haure ga dangadan yomin inda suke ta su zuwa ƙasashensu na asali kanun labaran kenan A bangaren rahoton nan, za ku ji cewa hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS za ta faɗaɗa mizanin arzikin ƙasa wato GDP da sanya ɓoyoyin sassa irin su tabar wiwi miyagun ƙwayoyi yanar gizo da ma sauransu. if they don't know the accurate inflation in the economy they cannot plan idan mutane ba su san hakikanin bayanai na tashin farashin kaya a tattalin arziki ba haka zalika za mu ji wato hukumar kula da shige da fice ta najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna achad life mission international da ke da hedikwata a jihar kaduna najeriya crisis da muka samu kanmu a mm. ciki a kasan plateau mm. su suna daukan advantage din wannan din sai su zo su ruɗe iyaye su ce musu su ba su yara sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi to amma fa da farko ga kashen farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar dai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah a kudancin labanan da kuma Hamas a Gaza ta shiga wani yanayi mai sarkaɗiya zuwa jiya Lahadi yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta kan Falasɗinawa a yankunan biyu har suka kashe mutane 23 baya ga waɗanda suka jima raunuka. a labanan ma'aikatar lafiya ta ce mutane a akalla 22 aka kashe baya ga wasu 124 da aka jima raunuka a daidai lokacin da kuma isra'ila ke tabbatar da cewa ba za ta janye sojojinta a cikin wa'adin kwanaki 60 kamar yadda yarjejeniyar tsagaita wuta da ta cimma a watan nuwamba da hezbollah ta tanada ba jiya lahadi dai fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata sanarwa mai cewa jituwar da aka cimma tsakanin labanan da isra'ila wadda amurka ke sa ido a kai za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 18 ga watan fabrairu wasu mayaka da ake kyautata zaton masu da'awar kishin islama ne sun kashe sojojin najeriya akalla ashirin ciki har da wani kwamanda bayan da suka kai hari kan wani sansanin soji da ke wani gari da ke dan lungu a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya abinda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka faɗa kenan jiya lahadi mayakan boko haram da na isis shiyar afirka ta yamma isuwa a takaice kenan sun fi gudanar da harkokinsu ne a jihar ta borno inda suke auna jami'an tsaro da farar hula wanda ta haka suka hallaka tare da kawar da dabban mutane har na baya-bayan nan ya auku ne a jihar wato ranar jama'a lokacin da mayakan isuwa suka zo cikin motoci masu bindigogi suka farma bataliya ta 149 ta sojojin najeriya da ke garin malam fatori wanda ke kan hanyar zuwa kan iyakar nijar a cewar wasu sojoji biyu da mazauna wurin yanzu hukumomi a amurka sun shiga damƙe ɗaruruwan bakin haure kulle yaumin inda suke ta ta su zuwa wasu ƙasashe wato su na asali kenan suna masu aiwatar da alkawarin da shugaba donald trump ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe a shekara ta 2024 na ta sakiyar ɗumbin bakin haure waɗanda suka shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba za mu aiwatar da dokokin shige da fice a cewar mataimakin shugaban ƙasa jd vance a shirin face nation na kafar labarai ta cbs news jiya lahadi an kama bakin haure sama da dubu daya inda aka ta su wato ɗaruruwan su zuwa wasu ƙasashe ciki har da guatemala a makon jiya a kwanaki na farko na gwamnatin shugaba trump bisa ga alkaluman da hukumar shigi da fushi ta amurka da kuma fadar white house suka harhaɗa. To gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai dawo da ƙarashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja. inda wakilin Nasiru Adamu El ya shaida mana cewa hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBA za ta faɗaɗa mizanin arzikin ƙasa wato GDP ta hanyar sanya ɓoyayyen sassa irin su tabar wiwi, miyagun ƙwayoyi yanar gizo da dai sauransu lamarin da ya haifar da zazzafar muhawara kan tunanin ganin lamarin na neman zama yaki taho wato yaki taho haram a Najeriya. Ga Nasirin da cikakken rahoto. Shugaban hukumar gididdigar Prince Adeyemi Adeniran ya ce lokaci ya yi da za a fada da tattalin arziki ya hada da duk lamuran da hada kuɗi ke shiga don samar da bayanai da za su zama jagora ga hukumi su zara hanyoyin gudanar da ƙasa bisa sahihan alkaluma. MBS ta ce a wasu ƙasashe mata masu yawan gantali ba aikin saba doka suke yi ba da haka kai tsaye ana samun alkaluman kuɗin da ake amfani da su a wannan bangare. Amma tukun Najeriya za ta ƙara bincika sassa hatta tonon ma'adinai ba bisa ka'ida al'ada ba don tattara bayanan tsare-tsare da za su amfani kasa. Also for household or citizen, if they don't know the accurate inflation in the economy, they cannot plan, they won't know how much to save because idan mutane ba su san hakikanin bayanai na tashin farashin kaya a tattalin arziki ba ba za su san yadda za su yi tsare-tsaren kashe kudinsu yadda ya dace ba yanzu shugaban sashen alkaluman farashin kaya na mbs dr ayo andrew anthony ibrahim yakubu tanko babban jami'i ne a sashen zanin arzikin kasa na MBS. Wiwi misali in na ɗauki wannan wiwi abu ne wanda shuka shi ake sannan za a siyar kuma duk a Najeriya. So kaga in ka ce baka san nawa ne kuɗin da aka yi amfani da shi nawa aka volume production na wiwi a Najeriya ba ko kuma nawa aka siyar ka bar wani abu a baya kenan a cikin agri. Kaman kwaya ita kuma da ake shigowa da ita kwayoyi kaman kokin da sauransu abubuwa ne wanda an shigo da su daga waje kaga wannan kasuwanci ne ba wai an yi su bane a Najeriya su ma kuma dole dole za mu sasa a cikin trade amma duk wa'annan abubuwa ne zai zama na a yanzu yanzu ne muka sa su but in ka je sauran kasashen duniya har abubuwa da ake kamar su prostitution su suna sawa saboda mene karuwanci kenan saboda su a wurin su ba wai abu ne na rashin da'a ba mu a nan ne wanda muka dauke shi a haka kuma ba kuma it's illegal a Najeriya shi ma babban jami'a sashen kula da farashin kayan masarufi CPI wato consumer price index na MBS Habib Shaibu Usman ya ce akwai sauyi da za a samu don kayan da a zamanin baya ke amfani da su sun sauya kamar daina amfani da talabijin marar kala amfani da wayar salula amma duk da haka kayan abinci aka fi bukata. Kaga yanzu a dubu biyu da tara wake sayan su data yanzu da aka samu canji idan aka ce za a yi amfani da wancan kayayyakin da aka san su a dubu biyu da tara kuma a lissafa tattalin arzikin kasa kaga ba a faɗi gaskiya ba tunda kowane wata muke fi da alƙaluman nan na tashin farashin kayayyaki da ake kira inflation rate duk ɗan najeriya ko wani na wajen najeriya ya gani to ya san yanzu kayayyakin da ake amfani da su ne ake magana a kansu wani bangare ne aka fi ciniki a cikinsa ko ya fi cinye kuɗin jama'ar najeriya har yanzu dai abinci ne a mizanin arzikin najeriya na hudu kasar ta shallake afirka ta kudu da karfin arziki inda ake sa ran wannan karon ma kan kayayyuwa don da mizanin nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja Najeriya. An gaida Adamu wato Nasiru Adamu El Hikaya ana sauraron shirin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Wato a birnin Washington DC za a iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a intanet a shafukan na Facebook, X da Instagram ga karshen labaran duniya. jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi shelar labta wasu nau'ukan haraji da tsauraran matakan biza da kuma sauran wasu matakai na ramuwar gayya kan kasar colombia bayan da ta kiyarda wasu jiragen sojin amurka biyu dauke da bakin haure su sauka kasar waɗannan matakan somin taɓin nema kawai abinda trump ya rubuta kenan a kafar sada zumunta ta truth social mallakarsa ya kara da cewa ba za mu bar gwamnatin colombia ta ki mutunta abubuwa na ka'ida waɗanda suka rataye a wuyarta masu nasaba da karɓar masu aikata laifuka waɗanda suka tura su ƙasarmu ba tun da farko a jiya lahadin shugaban colombia gustavo petro ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da jirage dauke da bakin haure da aka taso su daga amurka ba har sai gwamnatin trump ta kirkiro wani tsari na daukar bakin hauren da mutunci a ƙarshe shugaban amurka donald trump ranar juma'ar nan ya ziyarci yankunan amurka da suka yi fama da bala'o'i ya je jihar north carolina wadda mahaukaciyar guguwar hurricane helen ta darar mata a watan satumban bara ya kuma zagaya sassan kudancin california inda har yanzu wutar daji ke ta ci genia dalot ta hada mana wannan rahoto daga los angeles shugaban amurka donald trump ya gaya ma mutane a jihar north carolina cewa gwamnatin tsohon shugaban kasa joe biden bata masu yadda ya kamata ba bayan aukwar mahakaciyar guguwa ta helen a watan satumban bara <laughs> Trump ya ce kash gwamnatinmu ta yashe ku amma ba gwamnatin Trump ba fa gwamnati ce da Biden ya gudanar da ita wannan mummunan al'amari ne matuƙa. Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla har yanzu dai muna Najeriya inda wannan karin a rahoton da wakiliyar mu Zainab Babaji ta aiko mana za ku ji yadda a makon jiya hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achad Life Mission International da ke da hedikwata a kan jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar ta fitar ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Mr. Yakona na zaune ne a Jos ta jihar Plateau. A makon jiya ne hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achat Life Mission International da ke da shalkwata a jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar shige da ficen ta fitar ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Yokana na zaune ne a Jos Fadar jihar Plateau. Sanarwar da ke da sanya hannun wani babban jami'in shige da fice mai suna AA Aridegbe ta alakanta kungiyar da fataucin mutane da kuma tattara yara ƙanana da rarraba su a ciki da wajen Najeriya. Kan haka ne na tambayi kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Filato don jin yadda matsalar safarar mutane take a jihar. Sunana Caroline da fulpanland Commissioner na Women Affairs and Social Development Plateau State. Domin crisis da muka samu kanmu a mm. ciki a kasan Plateau. Mm. So suna daukan advantage din wannan din sai su zo su ruɗe iyaye su ce musu su ba su yara za a je a koyar da su a makarantu za a je kuma a sa su sana'o'i but abin damuwa shine ma yaran nan da akan kwaso su za ki ga wasu yara ne daga shekara biyu zuwa shekara goma da muka yi bincike muka gane cewa ana kaiwa yaran ne sai a je a siyar da su ma waɗanda suke neman yara da su yi abubuwa iri-iri da su wasu su for ritual purposes eh, wasu su kuma ana tafiya da su ne a je a cire musu kidney nasu hmm, sassan jikinsu dai hmm. yawwa sai a siyar da su amma ya zuwa yanzu kun samu adadin yara nawa da kuka kwato gaskiya yara da muka kwaso sun fi sama da ɗari biyu ne eh, a state daban-daban na Najeriya har ma da kasan waje. A cikin 'yan kwanakin nan akwai wani eh, takarda ko kuma sanarwa da ya fito daga hukumar eh, immigration cewa akwai wata kungiya Achat Life Mission International wanda tana yawo tana kwasan irin wayannan yara. Kuna ganin kamar mm. akwai dangantaka tsakanin safaran yara da ake yi a nan jihar Plateau da wannan kungiya? gaskiya wannan kungiyar ni ma na gani ne a social media mm. yadda ba riga na tabbatar da ko suna da link da wanda yake faruwa a plateau ko babu ba mm. don a cikin wayanda muka iya muka kakama dai ba wanda ya kira mana sunan wannan kungiyar. Honorable Solomon Nandi Chandan, daraktan hukumar tsaro mai zaman kanta Scott Bryan Global Security Services ya danganta sanarwar a matsayin mara tushe balle madafa. Don muna da DSS wanda na san aikin su ne su tattaro bayanai su da su shigo su da su fito don na san sun saba yi kuma suna yi kuma ba sabon abu ne in ya fito daga wurin su. Sai wannan kuma ya zama na abun mamaki so sai yana mun gani kamar akwai siyasa a cikin abun. Kenan in na fahimce ka kana da tantama da wannan eh, sanarwa da aka fitar musamman na wannan kungiya. Gaskiya akwai tantama a kai hmm. akwai tantama a kai sosai. Ga Mr. Jonathan Gukut kuwa lamarin fataucin mutane a jihar Plateau abin dubawa ne da idon basira. Mu da karan kanmu mu mazaunin kasan nan ko a Plateau ne ko a Abuja ne ko a Lagos ne mu gaba daya ya kamata mu hada bakinmu ya zama daya in bakinmu ya zama daya duk waɗannan abubuwa za su ragu mm. amma babban matsalan shi ne rashin zaman lafiya da ya zama mana damuwa ne Ƙoƙarin ji daga hukumar shige da fice a jihar plateau ya ci tura duk da saƙon karta kwana da na aike wa mai magana da yawunta. Duk kuma binciken da na yi don jin ɗuriyar ƙungiyar Achat Life Mission International ban samu wanda ya ce ya san da zaman ƙungiyar ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da an gaishe ki malama Zainab Babaji masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai fara kawo muku batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da 'yan ta'adda ta operation farauta ta yau wani matashi a adamawa ku biyo mu cikin shirin sunana fili hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Adamawa a birnin Yola, inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da 'yan ta'adda Operation Farauta. Suka yi wa wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an ba shi wayar sata da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta, inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matan shugaban asusun bawa dalibai tallafin karatu scholarship na jihar adamawa ahmed abdu wamban zumo yaro yusuf ya ce ya ba abdullahi wayar abdullahi dai matashi ne shi ma mai karancin shekaru kuma ɗa ga Dr. Tukur Abba malami a jami'ar Madubu Adama da ke Adamawa. Eh, Abba ma'aikaci ne a Modibo Adama University of Technology yana koyarwa. to wato akwai wani mu ne ya zo ya ce mini yaronsa ya saci waya makwabcinsa suna makwabtaka kenan shi wancan mutumin yana makwabtaka da inda aka saci waya. to yaron da ya saci wayan ma yana frequentin gidan kamar a gudun yake ma kullum so ya za sa ni da safe ina zanne ya ce mini fa gashi gashi kuma ana yaron shi din ya ce ya ba yaro na waya in fact abin da ya tarmin da hankali ma ya ce ai yaron sa din ya yi wari ya fada yaron sa din ya iya fada masa inda wayan yake wato wato dokta abinda yake faruwa akwai dan makwabcin ka ne wanda ake zargi da ya saci wayar wani ne eh, na makwabcin su ba kuma yana zuwa wannan gidan shi yaron kama a gidan yake zama ma kwana ne kai baya kwana a gidan yawo <laughs> eh, wato kamar dai abokai ne tsakaninsa da dan wajen naka ina ji ba abokantaka shi na ma ya ta da hankali mai don da na kira yaro na ya ce shi ba ba san yaron ba kwata kwata ba ma sai da aka zo aka gabatar da yaron ne ce to wannan ne shi yana ganin sama ba bai ba shi waya ba to da mm-hmm. haka nan mm-hmm. to wannan fara maka cewa to da baban ya zo ce mini wai ya yi yayi kokari yaron sa ne fada inda ya kai waya din ce wai eh, ai yaro na ce kada ya fada idan ya fada zai kashe shi haka ya fada na ce to eh, kuma ce min sai da ya fesa wa yaron feturu la ido yaron sa din kamin ya yarda ya faɗa masa ko ya nuna mai kunshin eh, almeke cewa kunshin barkuna ce zai yaya ma zai wasawa yaron ido don yaron faɗa masa nake masa wannan kaza ka makantar da shi ya sa kai haka eh wato eh duka mm. kafin ka ci gaba ya nuna da yaron sa yana aikata laifuka kenan a ai shi da kansa faɗa ne yaron sa yana yaron baya ji in fa wasu da yawa mana ya daure shi a gindin mangoro ya kwana eh, karamin yaron wa an wai shi shekaran sa goma sha biyu amma to kai gaskiya ban tabbata ba in dai shekaran sa din ba su shaka ba amma da ya haka din tunda har suka ce shekaran sa goma sha biyu to daga na ji wannan magana na sai hankali na tashi ya za a iya ce gashi kuma yaro sai da aka sa masa petrol cikin ido shi yasa na dawo na kira yaro na ce masa to ga abun da ake zargin kai ce wallahi dadi shifa ba masan yaron ba da gaba ga gabatar da yaro sai ce yaron nan yana ganin shi ba da wani alaka da shi mun ce a ba yaran at least go two days let them go and settle same themselves kamin zo mu san next line of action so shi kuma ya bi yana masa shi shi baban yaron yana zuwa gullun makwabci so one that was on very that very saturday morning that fateful day to be precise on 5th of august shi mutumin ya kira ne baban yaron cin ya kira ne yace yana gujin wanda aka saka waya as Alex Wato August na na bara kenan shekara 2023 eh, 2023 bariya. Eh, yes, 2023 ne, 5th of August 2023, Saturday. So, ya yace yana gidan wancan somebody zumudi akan cewa he want to talk to me. Zai ya bashi namba, na ce, ka bashi namba na. So, the person called me zumudi ya kira ni. Yace fa, moyar mata na bata, kuma na zargi an ba yaron ka kuma yana wayan yana gwajin yaron, zaka yaron na fit da wayan ka. Yace fa, don't conclude like that. Yace no, no what have you done what have you done abun da ya faɗa min kenan shi mutumin so that's how I terminated the the call okay ma ya bata ma rai kenan saboda ya fafaɗi ya yanke hukunci ba tare da kana gabe ciki ba ya yanke hukunci kuma to my surprise yanzu to daga da yanke wayan din sai ina zanne sai ban sani ba zan ina shirin tafiyan gona sai yaro na sai ya tafi wajen civil defense a cikin yola ya je lujin complaint na na tracking wayan sosai mutanen civil defense sun kira ne suka ce yaron ka ya zo gashi gashi ka zo mana sai na zo samu yaron da muka shiga muka zanna da mutanen civil defense we talk at length with them suka ce the only thing we should do now we should come back mu nemi eh, container um, kwalin wayan nan so that some particular details da yake kai a kai musu so that they should see how they are going to track it so na ce musu fine so eh, before then before mu kai state din nan akwai wani kamar dan wani a guje na na ce masa to tun da ya san shi zumudi na ce to ga abubuwan da yake faruwa a mu yanzu akai wani yaro ya saci waya na zumudin eh, na matan zumugadi sai ya ce ya ba yaro na yaro na kuma ya dina ya ce ai tracking because I was even da yake ai tracking nan na ce jama'a ya sa ka ce za a tracking ya ce shi ba ba shi wannan ba the only way to get that because akwai wani abokin sa da aka taba satan wayan su abokin shi ya ba shi abun na kan cewa they went to civil defense and an tracking wayan an samu wayan. so mata so sai na faɗa ma wancan mutum ce ka je ka samu wancan mu yi magana let's see how we are going to get to the bottom of this matter hmm. so that was uh, immediately after da mun zama magana da zuma din a sai shi zuma ya kira shi ni ma na kira shi shi sai ce to ga abin da muka yi da zuma amma zuma ya zargi Ya ce yaro da kiwa na kuma yaro ya fitar da waya in fact he said i'm protecting my son i'm protecting my son so so wancan yace zai je same shi that very afternoon he went to him sai magana ina hanyar gona ne ko dawowa ne sai shi eh, Hussein din ya buga min wanda na aika gwajin shi ya ce fa sun zartar da zuma kan cewa za a ɗauki yaran nan dukan su biyu a kai su wajen police a je a tsoratar da su hmm. da aka fara kan ce fine tun da shi shi this how we are going to get to the bottom of this matter fine and good To daga nan jami'an rundunar Operation Farauta suka lakaɗa wa Abdullah dukan kawo wuka wanda ya sa sai da aka danganta shi da asibiti. lamarin da ya sa Hussaini Bello da ke zama mai shiga tsakani ya kirawo wamban zumu don sanar da shi halin da ake ciki. So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to. Da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumo. Ake Zumo yaron nan fa an da shi an ji masa kiwo. Yanzu nan dajin din babansa ya buga min ya ce min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugansa mai nashi ya dawo amma zai tura ɗan gidansa so in na je na sami da tukuru a medical center din so sai can dr tukuru ce min dokta akwai doktan da yi ne ne suka yi abun don su faranta masa rai i don't know amma kam abun abun da to kaddara ne amma abun da aka yi min am serious a ka kaga kai ai shi Abdullahi yaron nan dan dani a wajen ka kai ma mm. a dani dani Abdullahi dani a gare ni wallahi to domin ba shi damar faɗin nasa ɓangaren labarin wakilin ciki da gaskiya Nasir El Hikaya ya tuntuɓa Ahmed Audu Wamban Banzumu wanda ya ce ba zai yi magana a yanzu ba don batun na gaban kotu amma duk da haka ya ce akasin kaddara ne. Ai magana tana kotu ai. Eh na gane, na gane. Eh to tana kotu ba da hurumin magana yanzu. Eh amma ai magana tana kotu a gaskiya ni in magana tana kotu ina tsoron magana. Eh na fahimta. Tana gaban kotu yauwa. Na fahimta. Kuma yauwa. Amma babu gaban kotu kamin je kotu da na yi magana. Amma ko kuma an gama batun kotu da na yi magana. Amma yanzu magana yana gaban kotu kuma a ji magana ta kaga ba ban kyauta wa kaina ba eh wan ya abinda nake so kawai mu yi a nan shine an ce min ah, ba ma sunan ka dai kai tsaye yanzu a cikin wayan da ake caji ma a kotu din to ranka yadda ne a bari dai a sa maganan kotu tukuna in an kare maganan kotu tun an ce da farko ina ciki kaga sai ya kamata a bari kotu ta yi halinta shari'a ta yi halinta ne sun yi magana amma wani baitoyin haka ne me zaka faɗa wa sauran eh, jama'a masu sauraron mu wanda za su ji cewa an kira sunanka a wannan abin to kaddara ce kawai shine kaddara ce ubangijin Allah ya kare na gaba kaddara ce kawai yaron da ya rasu ubangijin Allah ya ji kanshi da rahama ba wanda ya ba wanda ya wuce karfin kaddara kaddara ce ubangijin Allah ya jarabci kowa da kaddara kaddara zai fada kan kowa ubangijin Allah ya ji kan yaro da rahama cewa wannan takaddama ta shafi wata runduna ta tsaro da ke da jami'ai daga wasu hukumomin tsaron najeriya ya sa wannan shiri ya fara tuntuɓar rundunar 'yan sanda wadda ta tabbatarwa da shirin nan cewa ta gudanar da bincike kuma ta gano wasu jami'an ta biyu na da hannu kuma ta ɗauki mataki duk da cewa maganar na gaban alkali Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri tare da jin wahalar da Abdulla ya sha a hannun jami'an da ya kamata su kare lafiyarsa amma suka yi sanadin rasa rasa. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasar Adamu Alhikaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gwamnati ke cewa mu kasance lafiya. a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Da haka kuma muka zo gaba ta ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen da alamar dai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon da kuma Hamas a Gaza ta shiga wani yanayi mai iya zuwa jiya Lahadi yayin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta kan Falasɗinawa a yankunan biyu har suka kashe mutane 23 baya ga waɗanda suka jima raunuka. wasu mayaka da ake kyautata zaton masu da'awar kishin islama ne sun kashe sojojin najeriya akalla ashirin ciki har ma da wani kwamanda bayan da suka kai hari kan wani sansanin soji da ke wani gari da ke dan lungu can a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya abinda wasu majiyoyin tsaro da mazauna wurin suka faɗa kenan jiya lahadi mayakan boko haram da na isis shiyar afirka ta yamma isuwaf kenan sun fi gudanar da harkokinsu a jihar ta borno inda suke auna jami'an tsaro da farar hula wanda ta haka suka hallaka tare da kawar da dubban mutane jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi shelar labta wasu nau'ukan haraji da tsauraran matakan visa da kuma dai sauran wasu matakai na ramuwar gayya kan kasar colombia bayan da ta yarda wasu jiragen sojin amurka biyu dauke da bakin haure su sauka kasar. masu sauraro baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne kamar da cari wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaicin shirin. Eh, sai dai kafin mu naɗe baki daya muna mika sakon taya murna ga hajiya amina hamidu tudun yola a kano najeriya da yan uwa da abokan arziki ga iyalan margayi alhaji abdulhamid hassan na ɗaurin auren 'ya'yansu nafisat abdulhamid hassan da angonta adam abdullahi wanda aka daura a jiya lahadi da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya gabatar da shirin da karanto labarin duniya sai editan mu na wannan zangon baba kuma makeri da dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu el zubair hawa sharif ke cewa sai an an ku.